أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله فصل الكلام في ذكر عن مفرد الإسلام نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قلت sai na ce wa kullu ma kila fi ta'sir ashabil hasan bi mulazamatihi duk abin da aka faɗa game da tasirantuwan ɗaliban Hassan al-Basri ta hanyar lazimtar shi eh, yuqalu fi amr bin ubay za a faɗi irin wannan magana game da amr bin ubay shi ma bi annahu ta'assara bi wasil bin ada cewa shi ma amr bin ubay ya tasirantu da amr bin ada fi jami'i da wasil bin ada hmm. fi jami'i bidai wato a cikin dukkan bidiyoyinsa wa za da alayhi fiya sannan ya ƙara wasu abubuwa akan nashi a cikin su nam qala shahid al-hakim wato wani mawaki mai hikima yana cewa bi adihi tada adiyu abi karam wa man yushabi abahu wa ma zalam wato bi abihi tada adiyu hmm. wato ibtada adiyun bi abihi adiyu ya yi goyi da babansa fi karam a wajen kyauta wa man yushabi abawu, duk wanda ya kama da mahaifinsa ba ma da yin zalunci ba an ce kyan ɗaya ga su umarsa to bi abin kaga wannan yana daga cikin irin wanda ake cire wannan ya'u na asma'ul hamsa Bai hmm. wakwai ce bi abihi sai ce bi abihi abihi iktada adiyu ikaram karam wato shi adiyu ya yi koyi da babansa ne a wajen kyauta wa man yushabi abahu duk wanda ya kyauta da baba duk wanda ya kama da babansa kamar zalunci bai zalunci ba na'am aw ka qawlun akar akwai wani magana daban kuma huwa annahu itazal hasan wa muawiya shine lalle su sun nisanci hasan al-basri da muawiya lokacin da mutane suka yi musu mubaya baya ko lokacin da mutane suka yi musu bai'a imam al-mulki shine maganar imam al-malaki ma'ana yake cewa wa sumu anfusahum mu'tazila wato yace sun kira kansu da suna zilawa wa zalika ma baya al-hasan ibn ali wa muawiya wato wannan shine lokacin da al-hasan ibn ali yayi mubaya'a ga muawiya a lokacin aka samu suna zilawa sallama ilayhi al kuma ya sallama al'amari zuwa ga muawiya shi hasan ke ba yatazalu hmm. al-hasan wa muawiya sai su wayannan mutane sai suka nisanci hasan da muawiya wa jami'in nas suka nisanci dukkan mutane Wazalika zalika annahum kanu min ashabi ali wannan saboda farkon al'amari su mutazilawa suna daga cikin ɗaliban aliyu bin abi talib radiyallahu an wa lazimu manazilahum suka nisanci mazaunan su a gane ko lokacin da Hassan ya yi bai'a ga muawiya sai suka nisanci ainihin muawiya suka nizimci gidajensu ومساجدهم وقالوا وقالوا نشتغل بالعلم اشتغل وقالوا نشتغل بالعلم والعباده نشتغل تو مو ينزو باب روم ده كو البنغري زامو شغل تو ده علم فسموا بذلك المعتزله سياق صاحب وقال ابو الحسن البصري abul hasan albazar ya ce min zai umayil mutazila daga cikin jagororin mutazilawa nam sumu bi zalika ba zalihim al Ya ce an kira su da sunan mutazila saboda sun nisan barna na. A ko wai saboda sun nisanci barna ya sa kira su da wannan wannan wannan magana ya fito da sai daga cikin su da ya faru wannan magana قال القاضي عبد الجبار القاضي عبد الجبار يا شيخ هو من أكاذيب yana daga cikin manya-manyan mutan zilawa kullama warada fil qur'an min lafzil i'tizal fa inna al murad minhu al i'tizal an al batil ce ta abin da zo a cikin alqur'ani na lafazin zilanci lafazin aitizar. kawai abin da ake nufi da shi shine nisan tambarna kenan su sune mutanen da suke nisan tambarna fa ulima an ismal i'tizal madhhuf ya kasancewa lalle sunan sunan yabo ne kenan wa hadha fasilun li qawlihi ta'ala wannan magana nashi ba ta ce ne saboda maganar Allah ta'ala da yake cewa wa in wa in lam tu'minu li fa'tazilun idan ba ku yi imani da ni ba to ku nisance ni fa innal murada min hadha al-i'tidal huwa al-kufr kaga ai ana wajen fa'tazilun abinda ake nufi da wannan wannan nisanta shi ne kafirci in har ba ku yi imani da ni ba in ji wannan annabi yana gaya wa mutanensa in ba ku yi imani da ni ba ku nisance ni kaga in suka a annabin Allah sun yi mai kenan to magana alƙazi Abdul Wahab da yake cewa sunan mutazilanci a Qur'ani gaba ɗaya yana zuwa ne kan madawu yana zuwa ne kan ainihin nisan tambarna kenan duk wani mutazili mai nisan tambarna ne shi ne sai malaman sunna suka mai raddi da wannan aya idan shi ga wannan ayan ba an gane wannan ko iyakacin inda ya gani ke so ga wata aya kuma mai zai ce kan wannan ayan ايه ايه Terminal point. الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فوائد الورع تنتهي يجلب للطالب يجلب يجلب للطالب مرات الله shi tsantsari yana janyo wa ainihin ɗalibi wato samun yardan Allah ta'ala wa yi tsarin an shigarin ƙwararci jiki ma na yana nisantar da ɗalibi daga shagaltar da lokacinsa a cikin abin da babu amfani ƙarƙashinsa. kada ɗalibi ya shagaltu a lokacinsa akan abin da bai da amfani gaba ɗaya wa yuqiduhu aidan min azabillah kuma yana nisantar da ɗalibi kuma daga azaban Allah wa yuhaqqiqu rahat al kuma yana tabbatar da hutun nan na zuciya na wa na nafs da kuma natsuwa na rai fa'ida wa hunaka ma yusabbihu ba'd ulama a wara'i al akwai abin da wasu malamai ke kira alwar'ul ɗan tsaini wanda yake mai rauni tsaini mai rauni wanda zai yukhalifu shar shi ɗan tsaini wanda ya saba ma shari'a wa min zalika law arada ar-rajul al-musalliya daga cikin irin wannan alwar'ul marij din nan hmm. da a ce mutum yana so ya yi sallah ba a shakhs ba dawo shakhs ma ta jada na'am fa da'u sun masu jada. sai wani mutum ya bashi da duma zai yi sallah ne sai wani mutum ya miƙo mishi da duma au hasiran ko ya miƙo mai tabarma dan yin sallah din eh dan yayin sallah kansa wa qala hadha ar-rajul fi nafsihi sai wannan mutumin sai ya faɗa a cikin ransa hadha rajulun ladayhi abna sai ce lalle wannan mutum ne wanda gaba gare shi akwai 'ya'ya in ji ba wannan wanda ya ce a kawo mai da duma ko tabarma ce wannan mutumin da ya kawo tabarma ko da duma yana da yaya kad yakunu na kad balu alaiha kuma zai iya yiwa yaran nan sun yi fitsari a tabarman na'am fa ana lam usalli alaiha ni gaskiya ba zan yi sallah akan ta ba na'am kuma hukum hadha tawarru to menene hukuncin irin wannan kyankyani din irin wannan tsantsenin mai hukuncin ta shin tsantseni ne wanda ya dace da sunna aljawab hadha tawarru mukhalifun lil asr yace jawabi anan wajen wannan tsantseni ya saba ma asali لأن الأصل في a tahara. domin asali ga abubuwa mai tsarki asali ga wannan darduma tsarki an gano wannan ko kawai ya kamata ne a matakin farko ana bashi da duma na ya amsa ya sallah kan shi idan har ya kira sallah da shubuhan cewa kila an yi fitsari ya nuna ya jayarci addini an gano wannan ko in an baka darduma ko tabarma ya kamata mataki farko karba kai sallah gare shi kada ka tsaya wani shakka da zarar ka tsaya shakka ya nuna kana da karancin karatu na addini wannan ba a kiran wannan ɗan tsini mai kyau an gane saboda ya saba ma asali an gane wannan ko eh ya kuna haza war'an fasidan sai wannan ya kasance ɗan tsini ba ta ce قال الحسن بن عرفة الحسن بن عرفة يأتي قال ابن المبارك ابن المبارك يأتي استعرت ألما بأرض الشام na ara alƙalami a can ƙasar sham ba zahaba ali ba zahaba alayya an arud da hu ila sahibi ila sahibi wato sai na manta in mayar da shi zuwa ga gashi kun gane wani abu hmm. sai na manta ya tafi a kwakwalwa na na kasa tunawa in mayar da wannan alƙalami zuwa ga gashi falamma ƙadimtu marwa nazartu a lokacin da na zo garin marwa sai na yi nazari fa'iza huwa mai sai na duba sai ga shi yana tare da ni faraja'at sai na koma ya aba aliyu alhassan bin arfa sai ce ya kai aba aliyu alhassan bin arfa sai na koma zuwa ƙasar sham a tara alayhi ala sahibi sahibi eh hannun mayar da shi zuwa ga mai shi an gane wani ku alƙalami to wannan wannan yaya yaya wannan kankani yayi kokari ko ba na shi alƙalami ne misali ya ce saudiya ne muke ya karɓi alƙalami daga nan zuwa saudiya ka amshi alƙalami sai ka manta da ka manta sai daga baya da ka dawo Najeriya sai ka tuna cewa alƙalamin da ba kamar sai ba kuma Saudiya ka je ka da alƙalamin eh? yaya irin wannan tsantsenin a kan gashi zai hau kura kuɗi na? a wani suna magana wani ya hau abin hawa ya tafi saudiya din za a kuma ta da ana hawa rakumi ne kuma jaki ko wani abu akan wannan alƙalari sai ya hau jaki ya tafi saudiya din ya kai ya zama ya dawo Shin wannan za mu kira wannan tsantsi ne? na? ya yi sosai za a kira wannan amana? tafiya ne alƙalabi na nera goma alƙalabin nera goma ka tashi daga nan wajen ka haura kuma wanda sai ka yi wajen wata hudu ko wata biyar kana tafiya kamar yadda alƙalabi na nera goma kuma mantawa ka yi ba da gangan ka tafi da shi ba ka manta ne ka tafi da alƙalamin eh? yanzu da da akwai waya ga cikin sauki da Allah alƙalamin ka na waje na yaya kake gani ko in turo ma da kuɗi da gaske wani a cikin sauki amma yana ganin babu hikima babu dabara ya tafiyan wata watanni domin ya maida alƙalamin naira ishirin ko naira goma yana yana tafiya cikin daji kuraye da zakokin cinye shi masa wani ya ai wannan kuma ne daban wannan kuma dawowa ma ba wani kuma cinye shi to irin wannan ana kiran wannan alwara ulbari eh duk babu hikima cikin shi eh. تاريخ دمشق نعم alhamdulillah kawai mantawa yi duk sanda ya ga wani zai tafi saudiya ya bashi sako Allah ya bashi dama ya wani zai shi saudiya da Allah ga sako nan kaje wannan alƙalami na wani ne ya bai kwasancen wajen ba ya sauki ba kawai bai sadaka da Allah ya kai mishi ladan Eh, to amma in ya koma ina zai ga mutum yadda ka taushi ma ka tafiya zai yi eh, mutumin eh, da kana zuwa wata ba san kowa ba amma ka koma ka gana kan zaka idan shi ka gane kuma ka shi ɗaya نعم أنسيت من والد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصفة وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعرب الأفعال ال وتو نعم. صفة صريحة صلة ال صلة ال ita sila ال al sifa ce sariha in ce sifa sariha ismul fa'il ismul maf'ul sifatun mushabbiha wayan su kira sifatun sarihatun an gane labud daga sila na ali ya zamanto sifa sariha wa kaunuha bi mu'rabil af'ali qallan kasancewanta da fi'ili wanda yake mu'rab wato ya zama kaɗan ƙwarai da gaskiya karanta al'alif wal lam la tusal illa bi sifati sariha wato alif wal lam na sila ba a sadar da shi sai da sifa wanda yake tsariha a bayyane alal musannifu fi ba'd kutubi wato mawallafi ibnu malik ya faɗa a cikin sashen littafansa wa ani bi sifati sariha ismul fa'il yace abinda nake nufi da sifa sariha hmm. ina nufin ismul fa'il nahu daribun kaman ad-daribu kaga daribu ismul fa'il ne aka same alif da lamun wannan alif da lamun mausula ce Eh? azzaribu ai allazi daraba wannan alfin bi ma'ana allazi sannan wasul maf'ul da kuma ismul maf'ul al-madrub ai allazi duriba wanda aka buga wa sifatul mushabbaha da kuma sifatul mushabbaha nahu al-hasan al-hasan al-wajh al-hasan al-wajh mai kyawun fuska fa kharaja nahu al-qurashi ya fita daga cikin wannan misalin al-qurash wal afdal kaga da kuma al-afdal duk da cewa sifa ne amma ba sifa bace sariha wa fi kawn al-alif wal lam dakhilatan ala sifati al-mushabbiha wato ga kasancewan alif wal lam shin suna shiga cikin sifatin mushabbiha ko ba sa shiga sifatin mushabbiha mawsula eh wato a matsayin su na mawsula khilafun akwai masu ganin alif wal lam wato na na mawsula baya shiga ga sifatin mushabbiha akwai masu wannan fahimta akwai sabanin malamai sosai kan wannan matsala ne ikhtiyar Sheikh Abin Hassan Ibn Usufi hakika zabi zabi na Sheikh Abin Hassan Ibn Usufi ya yi ittirabi yana ta raurawa kan wannan matsala wani lokaci kaga kamar ya goyi bayan cewa alif wal na zuwa na shiga cikin sila na al ana shiga cikin ainihin wannan wannan sifatun mushabbiha wani lokaci a ce yana shiga cikin sifatun mushabbiha wani lokaci kuma a ce baya shiga ya ce baya shiga kamar ratan kala innaha mawsula wani lokaci ya ce wannan alif wal lam wanda yake shiga ga ainihin sifa mushabbiha yace mawsula ce na'am kamar ratan mana azali wani lokaci ya hana ce ina ba ba ce? ba zai yi ma ya zama musula ba ƙarshen da wasu alif wallam da fi'il mudari hakika ya zama shazi sadar da alif wallam da ismul da a ce fi'il mudari ya samu alif wallam kuma wannan alif wallam ya zama ismul mawsul ya zama to kai mawsul wa ilayhi ashara bi qawli wato zuwa gare shi yayi ishara inda yake cewa qawli hadi mawrad al-afal qalla da kasancewanta da fi'ili wanda yake mu'rab ya zama kadan a ce yazo kamar da fi'il mudari a ce fi'il mudari a sa mai alif wal lam kuma wannan alif wal lam ya zama to mawsula kamar yazhabu a ce al yazhab ai allazi yazhab al yazhab ila al bayt arja'a allazi yazhabu ila al bayt arja'a Kuma wannan alif wal lam wanda yake saduwa akwai alif wal lam mai saduwa da fi'il mudari Shi shine murabul af'al to shin wannan alif wallahu menene aka ce shi ma mosul ne shi amma kasancewanta da murabul af'al ya zama kadan wa minhu qawluhu daga ciki akwai magana wani mawaki ne yake cewa anta bil hakamil turda bil hakamil turda hukumatuhu wala al asil wala bil ra'yi wal jadal ma anta bil hakamil turda turza hukumatu wato kai ba alƙali bane wanda ake yadda da hukuncinsa ai allazi turza ma anta bil hakamin lazi wannan alɗin musula ce ai tarza turza mabni da ne turza sai aka sami alif wa lam ai allazi turza hukumatu kai ba alƙali bane wanda ake yadda da hukuncinsa wala asiri kuma kai ba ma'abocin asali ba ne kai baka da asali ba mutum ne mai asali ba wala zirra'i kuma kai ba ma'abocin hankali ba ne waljada ne ba baka iya ainihin jayayya ba wa haza inda jumhurul basariyin maksusun bi shi'ik wannan a wajen mafi yawan malaman basara ya keɓanta ne da waƙi wa za'amal musannif fi gari hadha kitab wato mawallafi ibn malik ya raya a cikin littafin da ba wannan ba annahu la yakhtassu bi cewa bai ke banta da wake ba har da zube ma kai yana kasancewa ma a cikin zabi da ganin dama ayi amfani da alif wa ga fi'il mudari wad jaa wasluha bil jumla al ismiya haqiqa yazo wato sadar da ita da jumla ismiya wa bi sarf da kuma zuwar shuduzan fa min al awwal qawluhu min al qawl ar rasulillahi لهم دانت لقاء بني مؤكد من القوم الرسول الله daga cikin mutane ar-rasulun lahi minhum wato manzan Allah yana cikinsu ai min alƙawun wannan alɗin ai allazina alɗin mosula ce min alƙawmi allazina rasulun lahi minhum daga cikin mutane wa'anda manzan Allah yana cikinsu lahum dalat riqabu bani ma'adil garin su ne bani ma'ad wuyan garin su ne wuyan bani ma'ad suka mika wuya na'am daga na biyu shine cewar sa na'am man la yazalu shakiran alal ma'a man la man la shakiran alal ma'a sa'a na'am balla ya zalu shakiran alal ma'a wanda baya gushewa yana godiya akan alal ladhi ma'a alal ma'a wa alif wa lamu na ma'a din nan ma'ana allazi balla ya zalu shakiran alal ma'a hu wanda baya gushewa yana godiya ga abin da ke tare da shi alal ma'a? hu kaga alif wa lam ya shiga ga zur ma'a fa huwa hari shi ya fi cancanta ishatin da rayuwa za ta sa'a ma'abociya wadata shi ya fi cancanta da rayuwa ma'abociya wadata kaga alifu a ah, mosula ya shiga ga zorf can kuma mosula ya shiga ga mai الأدب المفرد نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب إذا نصح العبد لسيده باب إذا باوى يي نصيحة لشغبانسا أغاني إذا باوى يي نصيحة لشغبانسا نعم حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك النافي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال lalle al'abda idan manzon Allah sallallahu alaihi ya ce lalle bawa idan yayi nasiha ga shugabansa wa ahsana ibarata rabbi kuma ya kyautata bautan ubangijinsa lahu ajruhu marratayn yana da ladan shi sau biyu anan wajen an ce lalle bawa idan yayi nasiha shugabansa me ake nufi da nasiha ga shugaba nan wajen me ake nufi da nasiha da shugaba yau ana nufin bawa idan ya yi abin da ya dace da shugabansa kenan ya riƙe wa shugabansa amana ya yi biyayya ga shugabansa an gano wannan ku? to shi lallai bawa idan ya yi nasiha da shugabansa kuma ya kyautata bautan ubangijinsa yana da lada sau biyu eh. Haddasa na muhammadin salam قال أخبرنا المحاربي قال حدثنا سالم بن حاج قال قال رجل لعامر الشعبي wani mutum ya ce wa amir a sha'abi rahimahullah babban tabi ya aba Amur. ya ce mai ya aba Amur? Ina na tahaddasu indana anna rajulan idza a'taqa umma waladahu mu muna labari a wajen mu cewa lalle mutum idan ya yanta umma walada din shi in ya yanta sadakan shi umma tazawwajaha sannan daga baya sai ya aure ta bayan ya ta ta kana karrakibu badnatu ya kasance kamar mai hawa taguwar shi ko kamar mutum ne wanda ya hau taguwar shi kawai yana abin da yake nufi ba shi da wani lada kawai mutum ne ya siya motar shi ya hau ko kuma ya siya raƙumi ya hau raƙumin shi to menene saka mutum mutum yana da umu wani dare sai ya zo ya yanta ta da ya yanta ta sai kuma ya zo ya aure ta to a nan wajen yana da wani lada ai ba shi da wani lada ai bai wace ce dama can bai wasa ce ɗakar shi ya zo ya yanta ta ya zo kuma ya aure ta ina lada a wajen kun gane wannan ai ba bambanci da mutumin da ya haura kuma shi Na fa'ala amin sai amir a sha'abi rahimahullahu sai ce jisani abu burda an abi eh, um, qala lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai ce abu burda ya ban labari daga mahaifinsa cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce musu salatatul lahum ajran mutane uku suna da lada guda biyu na'am rajulun min ahli bayt amana bi nabi rajulun min ahli kitab ahli kitab na'am yace na farko wani mutum daga cikin ahli kitab wanda yayi imani da annabinsa wa amana bi Muhammadin sallallahu alaihi kuma yayi imani da Muhammad sallallahu alaihi wasallam falahu ajran yana da lada biyu kun fahimta ai yayi imani da annabinsa a gani idan ba yahude ne yayi imani da annabi Musa sannan yazo yayi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam in ko ba nasare ne yayi imani da annabi Isa yazo yayi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam an gano wannan to yanzu ce wanda aka yi ya yi imani da annabinsa kuma ya yi imani da annabin muhammad sallallahu alaihi wasallam idan ya kasance bawa yanzu a idan ya kasance kai ba yahude ne idan ya yi imani da annabi musa bai yi imani da annabi isa ba shin zai samu ladan eh kaga idan ya yi imani da annabi musa bai yi imani da annabi muhammad ba har yanzu ka bai imani da annabi isa ba kafiri ne har yanzu kenan sai in yayi imani da annabawan annabi musa annabi isa sannan zai imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko to wannan yana da lada biyu ala in yayi haka na wal abdul mamluk da kuma bawa wanda aka mallake shi idza adda haqqan Allah idan ya bayar da haƙƙin Allah wa haqqa mawali kuma ya bayar da haƙƙin iyayen gidan shi bawa ne wanda aka mallake shi ya ba da haƙƙin Allah kuma ya ba da haƙƙin iyayen gidan shi wa rajulun kanat indahu ama shi ma yana da lada nawa lada biyu sannan da mutumin da ya kasance a wajen shi akwai wata baiwa yana takanta fa addabaha sai ya zo ya koya mata ladabi na ya koya mata ilimi ba a ahsana ta'diba ya kyautata ainihin ladabtar da ita wa allama fa hasana ta'lima ya karantar da ita ya kyautata ainihin karantar da ita sun ma'ataka hafa ta zawada eh kaga abubuwa biyu nan ya koya mata ladabi an gane ku sannan kuma ya koya mata ilimi na addini an gane to sannan kuma sai ya yanta ta fata zawaja ha hmm. sai ya aure ta kuma ya yanta ta ya aure ta yana da lada biyu kenan maganar da wasu ke faɗa cewa kawai kamar mutumin da ya haura ko shi ne ba sun yi daidai ko sun yi kuskure sun yi kuskure akwai lada Na qala amir sai amir biyu da cewa a ina ka ha bigere shi ce, mun baka wannan wannan ilimi ba tare da komai ba kyauta muka baka an baka wannan ilimi kyauta kad kana yurkan fi ma dunaha ilal madina wato ya kasance ana hawa abin abin hawa abin da bai kai wannan ba a haura kumi zuwa madina amma mun baka shi kyauta da shi nan haddasana muhammad bin ala Kuma yanzu ya ka bamu wai yanzu da muna kwanciya za mu za mu danna laptop kawai shi kenan da hadisi ya fito <laughs> jiri na <laughs> amma duk da haka ba karatun ayi حدثنا محمد bin العلاء نعم قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول an karbo daga abi Musa ya ce manzo Allah ya faɗa al-mamluk allazi yusil ibadata bawa wanda yake kyautata bautar ubangijinsa wa yu'addi ila sayyidi allazi farada kurida alayhi kuma yana bayarwa zuwa ga shugabansa abinda aka fallanta mishi a gane haƙƙi wanda ya hau kan shi game da shugabansa yana bashi. shi minat da'a na da'a wal nasiha da kuma nasiha lahu ajran to wannan bawa ɗin yana da lada biyu haddathana musa qala haddathana abdul wahid qala haddathana bin abdullah bin abi burda qala samitu burda eh, yuhaddis an abi naja abu burda yana ba da labari daga baban shi nam qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace al mamluku lahu ajran shi bawa yana da lada biyu nam za a da za a da! haqq Allah idan ya bayar da haƙƙin Allah wajen bautan Allah ɗin, au shi fi ibadati ko kuma yake wajen wajen kyakkyawan bautansa fi husn ibadati na wa haka wa haka maliki kuma ya bayar da haƙƙin ubangiji su mamallaki allazi yamliku wanda yake mallakar shi ko a ya ba da haƙƙin ainihin mai gidan shi wanda ya mallake shi a gane ku ya ba da haƙƙin mai gidan shi wanda ya mallake shi yana da lada biyu babun al'abdu babun bawo a wato shi bawa makiyayi da shi ma حدثنا إسماعيل بن أبي بوي قال حدثني مالك أنا عبد الله بن سينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga ɗan umar cewa manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'i dukan ku makiyaya ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kuma dukan ku gaba ɗaya abin tambaya ne ababen tambaya ne game da abin da aka bashi kiwo fal amirul ladhi ala nas ra'i shi shugaba wanda yake shugabanci ga mutane makiyayi ne shi wa huwa mas'ulun an ra'iyati kuma shi abin tambaya ne game da kiwon da aka bashi war rajul ra'in ala ahli baiti shi kuma mutum mai kiwo ne ga mutanen gidansa wa huwa mas'ulun a ra'iyati shi abin tambaya ne ga ainihin abin da aka ba shi kiwo wa abdur rajul ra'in ala mali sayyidi kina karkashin wannan yaya hukuncin mutumin da ya bar ƴaƴan shi da yunwa amma yana ta kulawa da mutanen waje yayi yaya hukuncin da mutumin da bai kai yaran shi makaranta ba amma ya fashi yaran wasu yana ta kaiwa ana ta yaban shi kasa kuma mutane irin wannan ba wani gidan suna wayo wayo wayo amma mutanen waje suna madalla madalla kaga zahirin wannan hadisin ka duba an ce mutum mai kiwo ne ga mutanen gidansa kuma za a tambaye shi abinda aka ba shi kiwo kun gane wannan ko idan kana da dinari guda daya wa za ka fara ciyarwa gare shi kanka sannan kana da wani dinarin fa ka ciyar da ɗanka misali in kana da wani fa matarka in kana da wani fa wato a wai ana nufin zai cikin da'iran in kana da wani to bawon ka da yake ma aiki a gida in kana da wani kai ka fi sanin abin da za ka yi da shi an gano wani ko ashe idan har kana da dukiya wato ɗan kaɗan abin da ya kamata ka fara kulawa da shi gidanka tukuna an ce idan duka ya yawa na ka ake karewa ko wato idan kana da dukiya ka ɗan ka fara kulawa da gidanka idan gidanka ya wadatu sai ka ɗan yi waje ka duba ainihin yan uwanka ka duba ainihin makwabtanka da abin da ya kama da wannan an gano wannan ko shi sa wannan hadisi mu duba shi da kyau annabi ya ce mutum mai kiwo ne ga mutanen gidansa kuma za a tambaye shi game da kiwon da aka bashi din nan in kana da yara baka damu da cin su ba baka damu da shan su ba baka damu da kaza ba amma kuma kana fitar da kuɗaɗe masu yawa kai ta kashewa a gaban jama'a dan a ce kai mutumin kirki ne kai mai kyauta ne akwai mutumin da baya iya dinka ma 'ya'yan shi kayan makaranta amma kuma in ka ga yadda yake kashe kuɗi a wajen abokan shi za sha mamaki har su abokan sun gane shi ce wannan mutum ba dan Allah yake yi ba wannan kudin da yake kashewa yana so ne kawai ya nuna wa mutane cewa shi mai kyauta ne shi kaza ne in kai mai kyauta ne da sa gidanka babu wani alama da eh? sa gidanka ba su sheda ba da sa gidanka ba ka yabanka akan halinka sai dai mutanen waje ya nuna kai mutum ne mai riya mutum ne mai so ka nuna wa mutane cewa kana yi a ba yi yi ba eh? annabi yana cewa khairukum khairukum li nisa'i wa ana khairukum li nisa'i yace fiyayyanku shine fiyayyanku ga ainihin matayensu ni ne fiyayyanku ga matayena in ka je gida ka tambaya mata mata annabi za su ce dalla da irin abin da annabi ke amma mata yana zaga miji suna zagi su cewa ba abin da yake musu kuma da gaske baya yin komai din an gane ku kaga wannan matsala ne Allah ya na'am wannan ya yi wanda aka fara ɗora mai tukuna 'ya'yan shi ya ayyuhallazina amalu ko an fusa kuma ahalikum nara aka shi ya ku wanda kuka imani ku kwaci kawo kanku da iyalanku daga wuta na wata gani ka fara kulawa da wannan tukuna in ka samu ƙarin wadata sai ka kula da wasu na? eh na eh na wai na karanta da yara wai? waye gane suke da yake zai fita ba eh wannan wannan ba aiki kake yi ba? Na ana nufi ba albashin da kake amsa. Sai ka zo ka ga wasu bayan Allah suna cikin suna bukata. Sai ka ɗauki wannan kuɗi ka ringa biyan kuɗin makaranta na wasu yara a wani gida. alhali ga yaranka ba sa wani karatun kirki shi ake magana ba wai an ce kana karantarwa a wani makaranta mai tsada ba wanda yi wannan magana ai wannan sana'a ka ce hmm? na'am na'am wa abdul rajul ra'in ala ta sajidi shi kuma bawa na mutum mai kiwo ne ga dukiyar mai gidansa na'am wa huwa mas'ulun anu kuma shi abin tambaya ne game da wannan kiwo da aka bashi shi ba, wa shi ne mahallin shahid aiko? ala kullukun ra'i ku saurara ku gaba ɗaya makiyaya ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati kuma kowanne za a tambaye shi abin da aka bashi kiwo Haddasa na ahmad bin isa haddasa na Abdullahi bin wahab qala akhbarani makhrama ibn bukayt an abi an Abdullahi bin sa'ad maula aisha zawj nabi sallallahu alaihi wasallam qala a سمعت أبا هريرة shi wannan abdullahi bin sa'ad wato yake cewa naji abu huraira radiyallahu anhu yana cewa al'abdu idza ada'a sayyid shi bawa idza ada'a sayyidahu na'am hu. shi bawa idan yayi biyayya ga shugabansa fadara ta Allah azza wajal jalla haqiqa yayi biyayya ga Allah azza wajal jalla na'am fa idza asa sayyidu

da yana gida idan limami ya ce wankin gawa sai an biya da yana gida an ɗanci wani hadisi da magama ɗin yanzu da aka wani albani da izini wannan بسم الله الرحمن الرحيم في المشفاق وضعيف أبي داود نعم صار خلاصة فعل المثال هو ما كانت فاؤه حرفا إلا شي فعل المثال shi ne wanda ya kasance fa'un ɗin shi harafi ne na illa shi kala biyu ne misalin wawi akwai misalin wawi kamar wa'ada wasala wajila akwai misalin yaƙi. kamar yasura yamuna yakiza walfilul ajwab shi kuma fi'ili ajwab ma kana ayyuhu shine wanda ya kasance ainun din shi harfin illa ne kashi biyu ne ajwab wawi akwai ajwab wawi kamar qala qala me yasa aka ce mai ajwab wawi saboda asalin wannan alifin din wawun ne ko qala yaqulu qawlan eh wa asluhu qawlan asalin shi kawala wa fi yayi akwai fi yayi kasara sara yasiru sayran wa asluhu sayr asalin shi sayara sayara na'am wa fi'lun naqis shi wa fi'lin naqis ma kana lamu harfa illa shine wanda ya kasance lamun din shi harafi ne na illa wa idan kismat shi ma kashi biyu ne naqisun wawi akwai naqis wawi kada kamar da aya da ku da a watan ko hmm. ala ya alu uluwan da'awa da alawa Wana akwai naƙisun yaƙi jara Jara ya jiri jariyan asali kuma jaraya wa ramaya na biyu da biyu kulasa al'ismul al-musaggar suna wanda yake mai tasgiri na huwa ismul lazini dakhalat ya tasghir shine suna wanda ya unna tasghiri ya shiga gare shi ya dalla ala annahu saghir dan yayi nuni akan cewa shi saghir ne a gane anan wajen da shi ya nuna kawai kaman shi tasghiri yana nuna abu dan karami ne tasghiri kuma yakan nuna abu wulakantacce ne yakan nuna cewa abu haƙir ne shi a gane daga cikin agran na tasghiri ba wai sigarul hajam ba akwai kuma tahqir wulakanta abu an gani shi ya sanya aka ce idan mutum ya ce musayid a wani ya ce ka ce musayid ka yi rida ka ce ɗan ƙaramin masallaci to in ka faɗa mene ne garin ɗinka kana nufin ginin masallacin ɗan ƙarami ne ko kana nufin masallacin wulaƙantacce ne kamar yadda da wani ɗan biri ake kiran wannan masallacin shago da masallacin malam bako zai ce wannan masallaci yace kuna karatu a wani shago irin yana nufin wai masallaci ne dan kankani wulakantacce misali a gane ko to idan mutum ya yi tasirin masallaci to sai a duba shi yana nufin dan karami ne sigarul hajab ne ko kuma yana so ne ya tahgiri idan sigarul hajab ne ya zama ya kafirta la amma in ya faɗa ne littakir to tsara kafiran saboda ya wulakanta matsalacin Allah fi buyutin azinan lahu an turfa'a fi buyutin lahu an turfa'a kaga Allah ta'ala ya bada izini a ɗaukaka shi shi kuma sai ya wulakanta shi misali sannan kuma daga cikin agarar ɗin akwai kuma a tazim ma an gane ku na'am

ana tafsirin suna da damma na farkon shi fathi tsani da fataha na biyun shi wa ziyada ziyadi ya ba'da harfi tsani da ƙara ya'un bayan harafi na biyu wala hu awzanun sarat yana da ma'aulai guda uku wa iya al fu'ain da farko shine fu'ailun bil asma as-sulasiyya shi fu'ailun sunaye sulasi sunaye sulasi ana mai akan ma'aunin fu'ailun mislu kalbun tashi ce dan karamin kare wallahi qalbun qulaybun min dan karamin zuciya min qalbin wa qalb eh asani ah, fu'aidan na biyu fu'ai fu'aililun lirubaiya sunaye su suna rubaiya kasar ma ba da ya yi da kasara na abin da ke bayan ya utafsir mislu durai durai jimun mukaitibun min dirham wa maktab an yi karatu farko ne ana bin shi hankali don a fahimta وعليكم السلام za iya ma ƙulayilu ƙulayilu نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعث الله إليه محمدا صلى الله عليه وسلم ana nan mutane suna cikin irin wannan shirka an gane ai suna cikin irin wannan shirka sai Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa gare su yujaddidu lahum dina abi yana jaddada musu addinin babansu Ibrahim alaihi salam idan an ce tajdidi me yake nufi idan an ce tajdidi akwai abin dama an gane kawai an gurbata shi ne an gane ku in ka ji an ce wane ya zo ya yi tajdidi kenan ya zo ya tarar akwai musulunci sai dai an gurɓata musulunci ne an canza wa musuluncin fasali sai ya zo ya dawo da musulunci yadda yake wannan shi ne tajdidi an gane amma idan ya zama to gaba ɗaya ba musuluncin to ba a cewa mutum ya yi tajdidi ko ban ji wannan ko kenan ƙarƙashin wannan kenan annabi ibrahim alaihissalam ya zo ya tabbatar da tauhidi da ya tabbatar da tauhidi sai allah ya ɗauki ransa to bayan allah ya ɗauki ransa lokaci mai tsawo mutane suna kan tauhidi daga bayan sai wannan bawan allah amur bin luhai al-khuzai sai ya zo ya canza wa mutane aƙida ya zo ya sanya wa mutane bautan gunki har ya zama to mutanen hijaz sun koma suna bautan gunki to da annabi sallallahu ya zo sai ya zo ya tunatar da su asalin da'awa na annabi ibrahim ya nuna musu annabi ibrahim ya zo ya koyar da tauhidi ne ya nuna musu wannan gunkin da suke bautawa suna sanya shi tsakiya ya zama to tsani tsakaninsu da Allah ya ce wannan kuskure ne kuma kafirci ne an gane ko? to shi ne ma'ana Allah ta'ala ya aiko da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ya jaddada musu addinin babansa babansu Ibrahim wa yakhbiruhum anna hadha at-taqarrub wal i'tiqad kuma yana ba su labari cewa lalle wannan kusanci da suke nema eh, wannan kusanci da suke nema wajen gumaka da kuma wannan abin da suka kudirce na bautan gumaka din nan tsantsan haƙƙin Allah ne Allah ya kamata a ba wannan haƙƙin amma suka bawa suka ba gunki wato Allah kaɗai kamata su nemi addu'a wajen shi addu'a Allah kaɗai ake nema wajen shi neman tsari wajen Allah kaɗai ake nema neman agaji wajen Allah ake yi neman taimako wajen Allah ake yi yanka da sunan Allah ake yanka eh? ah, hukunci wajen Allah ake kaiwa duk dai wayannan abubuwa la yasluhu min an gano wani gobe hmm. duk nan gaba ɗaya haƙƙin Allah ne to amma su kafiran makka sun ɗauki ainihin wa'annan haƙƙoƙi gaba ɗaya sun ba gumakansu sun ce wai suna kamun ƙafa ne da wa'annan gumaka zuwa wajen Allah so aka wannan tsantsan haƙƙin Allah ne la yaslu min wa daga irin ghayrillah wato wani abu daga cikin wannan baya dacewa ga wani Allah addu'a baya dacewa ga wani Allah neman tsari baya dacewa ga wani Allah neman agaji baya dacewa ga wani Allah na'am la li malakin muqarrab wato ko mala'ika na kusa da Allah ko mala'ika na kusa da Allah bai dace da wannan haƙi ba wala li nabiyyi mursal ko kuma annabi wanda yake mursali na'am qallan an gairina ballantana kuma wani su wa illa fa ha'ula'il mushrikun in ba haka ba ai wayannan mushrikai din kafirin makka يشهدون أن الله هو الخالق وتسن تبتر kuma suna shaidawa lalle Allah shine mahalicci wahda shi kadai ba shi da abokin tarayya la wa annahu la yarzuqu illa kuma lalle shi ba mai azartawa sai shi la illa ba mai rayarwa sai shi la yumitu illa ba mai shi illa ba mai gudanar da al'amura a samu zafi sanyi lafiya rashin lafiya duhu haske duk ba mai samar da wannan sai Allah anna jami'a samawati as kuma kafiran maka sun yarda cewa lallai dukkan sammai bakwai da wanda ke cikin da kuma ƙarsai bakwai da wanda ke cikin ta kulluhum abidu cewa dukkan su gaba ɗaya bayin sa ne ta haka tasarrufi kuma suna ƙarƙashin tasarrufin sa da kuma rinjayen sa duk sun yarda alaikum assalam Thank you. na shugaba ya mulki dan wani a kila mutane suna tunanin shugaban mai adalci ne inda mai adalci ne in ya hau mulki zai yawan talakawa adalci in koyi masa adalci za su ji daɗi a mulki shi Ina haka suke ba shakka sai ba a nan sai ai shugaba shugabawa ne da ya hau mulki ya zalunce mu dukiyarmu gaba ɗaya ya yi taɓa nan dukiyar da ya yi amfani da shi bai dace ba amma shugaba wani in ya hau shugaba ne mai adalci in ya hau zai sarrafa dukiyarmu inda ya dace in ya sarrafa za mu samu sauƙin rayuwa wanda ba shirka ba ana a tsaye inda sun tabbatar da adalci ne bai zaka zarge shi ba inda sun tabbatar da adalci ne ba mu zai zagi a ga in ko sun zage ba su kai adalci ba shugaba wanda ya sauka na'am eh, in na ya mutum aka dan ya mutsa shi misali bayan ya soka sai ka aka dan ya ya mutsa shi sosai shi za a kira shi ko kuruji suke dai ba ba kuruji bane shugaba wanda ya riga ya mulki ya sauka sai ka zo kana wa'azi ka kawo misalin irin zalunci da ya ba ku ba komai tsarin ba matsala bane na ko da yana da rai lokacin da ya hau kan mulki ya yi kaza ya yanzu irin tarihi da ake baka na su hajjar da yusuf da suwaye aka rubuta shi a tarihi ai sun zafin mulki sun wuce daga lokacin wasu da suna kan mulki ne saboda kaga in kai musu wannan zai zama to hanya ne na furuci ba zai iya kawo fitina eh. wajen walima da za a